وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهت أكيد من كراتمه للتاف اللؤلؤ والمرجان بما اتفق عليه الشيخان أيوه الله سبحانه وتعالى رانا القيام da watan biyu shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar sha uku da watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha biyar da haifar annabi isa alaihi salam za mu tashi a shafi na sha shida babi na tara ما ليس باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت babin da ke ɗauke da hadisin da ke bayani akan ingancin musuluntar wanda mutuwa ta yi gab da tafiya da shi babin da ke zama ike ɗauke da hadisin da yake a matsayin dalili akan ingancin musuluncin wanda mutuwa ta ƙara mata malam yasra fil naza matuƙar dai bai fara kakarun mutuwa ba wa huwa al-gharghara ita ce abin da ake cewa gargara, ma'ana rai ya zo maƙogwaro. tamkar wanda yake ɗiban ruwa ya sa a baki na wawarawa da shi ana rai ya kusa ya fice gawari na الاستغفار da kuma soke halaccin nema wa arna gafara waddalilu ala anna man mata da kuma tabbatar da dalili akan cewar haƙiƙa duk wanda ya rasu ala shirki akan yin tarayya da Allah fa huwa fi ashabil jahim to shi cikin yan wutar jahim wuta ta tabbata gare shi wala yunqiruhu min dalika shay'un min al kuma babu wata hanya daga cikin hanyoyi da za a bi dan zama dalili ko sanadi na a kubutar da shi ko a tsayar da shi daga haka Allah kiyaye ما ليس حديث المسيب بن حزم hadisi na sha shida a jerin wannan a jerin eh, hadisan wannan littafi shine hadisin musayyar dan hadu qala yasu lamma habarat aba talib bil wafat lokacin da mutuwa sai gab ta halartowa dan uwan baban annabi abu talib جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah kira da abincin Allah tabbata a gare shi ya zo gare shi ma'ana ya zo wajen Abu Talib a daidai wannan yanayi daidai wannan gaba fa wajada indahu Aba Jahal fa wajada indahu Aba Jahal ibn Hisham sai ya tarar da Abu Jahal dan Hisham a gurin Abu Talib wa abdullahi bin abi umayya ya kuma tarar da abdullahi dan umayya ibn al-mughira dan mughira قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب manzon Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi yace da babbansa Abu Talib ya am kai dan uwan babana qul la ilaha illa Allah ka babu an da gaskiya da cancanta sai Allah shi kaɗai kalimatan ka faɗi wannan kalma da ashhadu laka biha inda Allah zan maka shaidar ka faɗe ta har a gurin Allah har gaban Allah zan tabbatar da cewa ni ke da ne na ji kai la ilaha illallah ka karɓi musulunci kuma ma an turo ni in ga na yi ƙoƙarin jama'a sun karɓe ka kuma ni shaida ne na faɗa ka faɗa ka karɓa faƙada abu jahal sai abu jahal wa abdullahi bin um-, abi umayya da shi da abdullahi dan abu umayya suka ce ma'ana sai wannan sai ce abu jahal ya faɗa abdullahi dan abi umayya ya faɗa ya abu talib kai abu talib أترغب عن ملة عبد المطلب yanzu kyamatar hanyar babanka abdulmuttalib za ka yi ake maka tallan la ilaha illallah karba za ka yi ka bar abinda babanka ya mutu a kai فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه دون wannan magana ta Abu Jahal da Abdullah bin Abi Umayya manzon Allah kira da miki Allah tabbata a gare shi ba bai manzon Allah kira da miki Allah tabbata a gare shi bai gushe ba yana bujiro da kalmar la ilaha illallah ga Abu Talib ma'ana ya ce masa ya am kun la ilaha illallah duk da su suna cewa a rabu tarrabu an millata abdul muttalib hanyar baban naka za ka mutu ka bari ka mutu ba a kanta ba shi kuma yana ce masa ya am قل لا إله إلا الله ويعودان بتلك المقالة إما زيات لشيء لا إله إلا الله سوكما تسداو دميمة مقالة تتكفر حتى قال أبو طالب حدثني تفا أبو طالب يشي آخر ما كلمه قرشن أبن دي فأنا تكجل بشيتك هو على ملة أسل المطلب shi kam yana nan akan turbar babansa abdul muttalib sai canza ba wa aba an ya kula la ilaha illallah ya iya faɗi la ilaha illallah فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذا الله تعالى مشى الله ثبت على أما والله ثبت نارا إلى الله كو أما والله ku saurara ku ji larin da Allah la astaghfiranna laka zan ci gaba da nema maka gafara Allah ma lam unha anka matuƙar ba a hana ni nema maka gafarar ba fa'azan Allah ta'ala fi sai Allah madaukaki a game da wannan magana ta cewa za a nema wa Abu Talib gafara Allah matuƙar ba hana ba sai ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da aya cikin da guda cikin suratul tauba suratu bara'a Allah yake cewa ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu bai dace ba ga annabi bai cancanci annabi ba da waɗanda suka ba da gaskiya an yastaghfiru lil mushrikina su nema wa arna gafara akan laifukan ko akan shirkar da suka walau kanu uli qurba ko da kuma kusantan min ba'di ma tabayyana lahu bayan ya riga ya bayyana da manzo ko ga su mu'minai annahum ashabul jahim cewar waɗannan wanda suka mutu suna shirkar dan wuta ne nema wa dan wuta gafara bai taso ba irin abin da bahaushe yake cewa shukar karmami ko da shan karmami ne ko shuka dusa idan karmani idan an dasa shi zai fito ko ai shuka dusa za ta fitar da tsoro to wanda aka nema gafara ma neman gafara zai ma amfani wannan shine lafazin wannan hadisi kamar da muka ci mana yake cewa imam bukhari ya rawaice shi a kitabul jana'is Babu idza qala al-mushriku babun idza qala mushriku inda al-maut la ilaha illallah. allah babun da ke dauke da bayanin cewa idan wanda yake arni yace la ilaha illallah a lokacin da yake dabda mutuwa mutukar da kai gargara ba ya fara wato anin fara mutuwa ba za a amsa masa wannan abin a karɓi musulunci su ya aiki amma in dai ya da ya kai da gargara to ba yadda ya iya ya yi asara Allah ya kiyaye to wannan shine lafazin ruwayar Imam Bukhari lafazin Imam Muslim a cewar da aka yi لما حضر أبا, أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة كانت قال رسول الله أنا نغبني على فضل رواية إمام مسلم فقال رسول الله أنظر فاتح an gane ko sannan da aka tafi cewar ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li abi talib ya am qul la ilaha illa allah كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يلل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه على فضل الله مكرم تاجين سيأتك ويعودان بتلك المقالة هذا دي والنظر ويعودان بتلك المقالة على فضل الله إمام مسلم سيأتك ويعيد له تلك المقالة ويعيد له تلك المقالة ينا ميلي تامة وشم غرب idan an ce wa yu'idu da tilkal maqala yana maimaita masa ba ana magana suna maimaita gayawa Abu Talib cewar zai kyamaci turbar babansa ne a an aka ce wa yu'idu lahu tilkal maqala shi Abu Talib yana maimaita wa manzo cewar yana nan akan abin da babansa yake kai Abdul Muttalib ko kuma wa yu'idu lahu tilka al-maqala dayan mutane biyun nan an gane ko yana maimaita mata cewar a targabu an millati abdul muttalib ko dai su faɗa in an faɗe shi cewa wa yu'ida a matsayin su biyun suna taron dangin yadda za su turmace magana da manzo ke faɗa kada ikama ikama ta su ko ko ɗayan su na faɗa an fahimta ko to dai haka wato ai a ga faruwa gwagwagwa gwagwarmaya karawa tsakanin wato mai kira zuwa ga Allah da mai kira zuwa ga to a gaban ruwayar imam muslim qala abu talib akhira ma kallamahu hatta qala abu talib akhira ma kallamahu har abu talib ya faɗi ƙarfin abin da ya faɗa musu Allah subhanahu wa ta'ala sai saukar da ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم أرواح الإمام مسلم سيأتي الشعور وأنزل الله تعالى في أبي طالب أقوم شيء كان أبي طالب أكيد bayan waccan ayar ta shafi kowa ma da aka ce ma kana lin nabiyyi wallazina amanu annabi da sauran wanda suka yi imani kuma waye bai kamace shi ba in nema wa arne gafa. to bayan wannan sai kuma aka saukar da ayar da kuma take magana akan abin da ya faru da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da dan uwan babansa Abu Talib cewa wa anzalallahu ta'ala fi Abi Talib sai Allah kuma ya saukar da ayar ta fi Abi Talib fa qala da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake da manzon Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi innaka la tahdi man ahbabta tabbas kai ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba saka da wannan iko iya abin da ka iya yi kai bayanin abin da aka turo ka da shi na shirya kai walakin Allah ya hadi man yasha amma shi Allah yana shiryar da wanda ya so shiryarwa wa huwa kuma shi muhtadin mafi sanin bayin da suke masu shirya daga cikin bayin shi ya san wanda za su shirye shi ya san shirye saboda haka ba a wa ɗan uwan babanka shirya ba abu talib bayan da ka iya haka zai tafi akan abin da ya tafa. to wannan shine abin da ya shafi ruwayar imam kaga ta zo da wannan karin bayani da wannan lafazin da makaranto na imam bukhari wanda suka haɗu kan wato ruwayar hadisin ita ba ta kawo wannan ayar ba su sai sharhin hadisi an fara cewa ma habara a ba wafat yayin da mutuwa ta halartowa wa abu talib ta iso ga abu talib shi ne malamai suka ce abin da ake nufi da hadarat ai qarubat yayin da mutuwa ta kusanto ga Abu Talib ina gab da zai mutu saboda idan da ta riga ta zo ta cin masa ta yaya zai magana da waɗanda suke cewa da shi tarban baban naka za ka kyamata ta yaya zai amsa manzo da yake cewa shi ne la ilaha illallah da ba zai ba ko to da ka ta fito abin da yake nufi lokacin da mutuwa ta kara ina gab da barin duniya ba ya riga ya bari bari dan wanda ya mutu baya magana saboda haka alamu sun bayyana tattar da shi na yiwuwar zai bar ne. wannan kuma ga wanda Allah ya masa tsawon kwana kuma ya ta yi zaman to ya dalili ya ga wato an rashin lafiya da rake rashin, ana iya shaidawa shirwa na alamu ciwonsa ba na tashi ba kamar yadda shi kansa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanda rasuwarsa ta zo ta karato dan uwan babansa Abbas yake cewa alamu fa suna nuna ciwon annabi Muhammad ba na tashi ne. dan ya ga fuskarsa ta yi irin yadda fuskokin su suke yi in mutuwa ta taho an fahimta ko to ana samun ka fahimta ku galibi idan suka ba ta shi bace musamman irin wanda suke harkar majiyata yanzu ka je asibiti da san ga alamu da suka saba gani na wato mutuwa sai ka suna cewa an sallame ku ku je gida a yi na hausa ko suna ganin alamu duk ina ka samu awa kaza ko kwana kaza da yiwuwar bawan Allah na ko an za ta yata sai ka jana ta daga to wasu kan ga alamu wani lokaci wani kuma dan sun yi abin da za su iya yi ba su ga mafita ba ba a hannun su Allah ya hukunta za su samu lafiya ba sai a koma gida kuma na koma shi a daji wani ba mamaki ke ɗanu ne suke tawarar da ana zuwa su karatun ƙwar'ani kan kace ne wanda sai tashi barau Idan kuma an ta gwada gudan hawan jini shiga waye duk kalau normal ko da zai na iya kasance saboda ka lamma hadarat aba talib min wafat kusantowar mutuwa ake nufi da alamomin da suka bayyana جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة ko da annabi ya zo gurin bakkarsa sai ya karar ma an riga shi ko su waye suka riga shi zuwa gurin sa ya tarar da Abu Jahal dan Hisham ya tarar da Abdullahi ɗan Abi Umayya ɗan Mujira to a daidai wannan gaba mun samu Abu Talib mun samu Abu Jahal mun samu Abdullahi bin Abi Umayya shi Abu Talib dan uwan baban Annabi wa ga baban annabi wasu na malaman na cewa wannan abin da ake faɗa na abu talib baban talib ita ce alkunyarsa kuma ita ce sunan haka wasu malaman su alkunyar da ke nan kuma sunan su ce wasu malaman kuma suka ce a? abu talib ita ce alkunyarsa amma sunansa abdu munaf abdu manaf wasu kuma suka ce a? sunansa imran abu talib kuma alfinya to kuma dai ya take ya take ya shahara da abu talib kan fahimta ko abu jahal kuma shi alkunyarsa da aka fi sanarsa da ita a farkon al'amarinsa abul hakan baban hikima irin masu dabarun yadda za a yi aiki gudu masana tsiyasa kun an gane ko sai aka ce masa abul hasan don wani dauka ɗauka dabaru da sanin kulla-kulla ko ka a wane sai ka zama na cewa wane hikima da dabarun yadda za a yi abuwa, a san yadda za a da a haifar da wani abu ko kuma alalatar da wani abu saboda haka ake ce masa abul hasan sai manzo i musanya masa da abu jahal baban wauta saboda wauta ce a cikin al'amari amma asalin sunansa amru sunansa amru bin hisham abdullahi bin abi umayya kuma haka yake sunansa abdullahi dan abi umayya shi Allah ya dace da shi ya musulunta ya yi shahada a ba'is musulunta ta ta faru gab da za a yi fatahu makka sai bayyana da musulunci tare da a gurin manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya sha Allah ya kafa garin sa in ji ba shi ko to da ko wata abin da ya faru da shi shi irin sai a ne na kafin musulunci musulunci sa kuma ya sharewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله sai da muka bi wannan abu da ya faru za mu ga irin yadda waɗanda suke kan turbar da masu ƙwarai ba suke na niƙa ɗan uwan tafiyarsu a kan turbar da suke kai kada ya kubce mu ko ga shi ɗan uwan babansa ne sa ne wanda ya ɗauriya da shi shi yarinta shi ya masa aure amma su ɗin nan kada ya kasance akan abin da annabi yake kira a kai a kowace gaba suna gindinsa suna gefensa suna dab da shi dab da mutuwa ma suna gindinsa sai sun ga akan me shi an fahimta ku to wanda yake nuna maka cewa wanda yake kokarin halaka ka wanda yake kokarin batar da kai wanda yake kokarin kare ka daga zuwa hanya madaidaiciya to haka yake za ka tada shi masu nashi ne masu wato matsantawa ne masu bibiya ne masu juriya sai sun cimma manafas? to idan wanda yake kokarin taimaka wa shaidan wanda yake kokarin kare ka daga zuwa alkai ina da juriya da kariya da dariya ya kai za ka kasa dagewa ko to da ka kai ma a kokarin ka raka isar da sakon addinin musulunci a ko ina ga ɗani ga ƙani ne ga mata ga makoci ne ga aboki ne ka zama mai kafiya mai dajiya har Allah ina ta in ko baka dace ba za ka samu ladan abin da kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama ne su sun dace sai ya tabbata akan abin da babansa yake kai na arlanci da kafirci mazo ya dace sai ya ga wasu are ya karɓi kallon shahada shi da aka ce falar ya zara sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba ila ta ga masa ya am qul la ilaha illa allah kalimatu ashhadu laka biha illa allah shi wanda yi kalma ce da in ya faɗe ta zai masa shaida har gaban Allah akan ya faɗe malamai suka ce shaida ce ka ke faɗi cewar wannan bawan Allah mutumin kirki domin ya cika da abin da nagartattun bayi suke cika ya cika da abin da ɗin bawa ya cika da shi ya zama nagartacce to zan tabbatar maka da cewar ka cika da kalmar da ubangiji shi kana da ni cewar in an cika da ita za a shiga aljanna man kana asiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna manzo shi wanda duk ƙarshen zancensa maganarsa a duniya da shi لا إله إلا الله وكسر ذيش بألزم وذل ما كشيرا للشركاء من أن ننقل قادة إذا كشرق لكس يكيبوا على الخير ذل ما كشيرا حقا قبر ألا على الأشياء فأولينا لما لنقل أشهد لك بها إلا الله يا قدر أحاج لك بها إلا الله تعالى المحاجة da kuma almujalala ko kuma wato a shahada shine ka gabatar da dalilai da hujja akan tabbatar da sauran ka to zan gabatar da dalili na a gurin Allah zan gabatar da dogaro na a gaban Allah cewa duk kunne na ka faɗi la ilaha illallah da nake ka faɗa an fahimta ku a ruwayar mujahid kuma wanda suke gurin imam tabari cewa yi ujadilu an kajiha zan ja a ta dalilin wannan kalmar har gaban Allah cewar ka mutu kana mutu ka mutu akan faɗar la ilaha illallah Imam Tabari ya ƙara a ruwa da aka samu daga zuhuri yake cewa ya amu cewar manzo ya yazo yake gabatarwa da Abu Talib kalmar shahada a lokacin da yake kusa da barin duniya a lokacin da yake cikin halin rashin lafiyar barin duniya ya ce da shi ya am kai dan uwan babana innaka a'zamu an alayya haqqan hakika kai ne mafi girman mutanen da suke da haƙƙi a kai duk abin da uba yake wa ɗa ka tsayu kai mun har na kai da na kai har na kai matakin da na kai to kai ne mafi girman haƙƙi a kaina ka cancanci tsayu in ga yi abin da zai zama maka wato kuta da tsira kamar yadda ka tsayu a kan ganin duk abin da yake zai ba da damar in yi abin da na so aiwatarwa in aiwata domin tun bayan wato an rasuwar kakansa shi manzo sallallahu alaihi wasallam da mahaifiyarsa ta rike shi iya gwargwada abin da rike shi kakansa ya rike shi to da bakar da rasu Abu tsarin ke ci gaba da kulawa da manzo hayye ya aure har Allah ya aiko shi kuma ko da bayan Allah ya aiko shi in an yi gangami daga bangaren Qurayshawa da sauran arnan da ke garin Makka a cewa sai an dakile manzo ko an hana shi kira zuwa ga Allah gurin Abu tsarin ake zuwa da ke dan dan ɗauko naka sai baka sa masa binci ba mu yarda da abin da yake shi kuma ya ga su, abin mamaki kun ba da kulawa da naku ɗaya da kukan da jagorantar amma kuma kuna cewa in ba ku na waɗan ku kashe ko in hana ka muku na waɗan ko kuma in hana na waɗan sakewa kuma ko in ban naku su sake to haka haka ya ta wannan ƙoƙari wanda yake haka sai ke masa a asiri sai ke masa kyautu sun zai iya karɓa ko shi ne ke cewa kai da mafi girman mutane wajen haƙƙi a kai wa ahsanuhum yana, kuma kai ne wanda ka fi kowa ne ƙaramin hannun tallafi ka ba da dukkan gudunmuwar da ya kamata ka ba fa kul kalimatan ka faɗi wata kalma tajibu li har shafa'a wanda in har ka faɗe ta ya zama lallai in nemi shekar ka gurin Allah yau mai kiyama ya zama na nemi a bani cetonka a ranar alkiyama ka faɗe ta qul ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha inda Allah to ba ma'ana wannan lafazin ina nuna mana manzo ya go wani na hikima ki fado masa irin abubuwan da ya masa shi kuma ya gaya masa cewa ya cancanci ibata wani abu na gudunmawa ya cancanci ya masa wani abu na tuku na na kan abin alkhairin da iman to irin wannan yakan sa in ka gaya mutum irin wannan kalmomin shi to ma'ana manzo ya irin wannan shimfiɗar sannan kuma ce ta ce ila da illa amma waɗansan kafaffun ke ƙoƙarin kan hana shi su ma suka kasa har kuma ya zama to abin da Allah ya zartar ya riga ya guda. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أبو جهل بن عبد الله بن أبي أمية فتشي وقوة نفسي يا أبا طالب كي أبو طالب أثر باب عن جنة عبد yanzu turbar babanka abdulmuttalib za ka sha mata a da kai kashi lalai da lalaka faɗa kamar abin da babanka ya mutu a kai ba haka suka rike daidai wannan gaba da muka ji wannan bayani na su kuma kokarin za ta hana shi karɓar kalmar shahada yana sanar da mu haɗarin zama da mummunan abu ko ina an karar da mu cewa aboki idan ya zama gurɓatacce ne yakan zama dalilin halakar da abokinsa da ɓatar da shi kuma ga shi abokan ce ta kusancin zaman tare a kan kira ka to ka san da wa za ka yi aboki in kai da ƙaura in ma ka zama ƙaura ba aka zo kamun ƙaura za a tafi da shi. an gane ko haka yake abokin farawo farawo ana zuwa ana magana bai da bayani ta ce ai ne kawai majalisar na zarzara ta ayya shi kenan nan da majalisar za ta nuna cewa ita take sha'awar ita ce ta yi ko saboda haka har kullum ana so ka san da wa za ka yi in mutum ba na gari bane kyale shi nemi na gari kai abu shi. kuma wannan ba shi fa babba ba ah don aka halakar da babba ai halakar da yaro haka kai ma ƴaƴanka ka san da wa suke wasa idan yaron da suke wasa da shi dauke dauke yake za su koya idan yaron da suke wasa da shi zaji a shari'a yake zaji kai baka koya musu ba amma za ka tunani sun koya a gurin musamman yaro yana da kokarin daukar da shi da abokinsa yaro duk irin wannan abubuwan sai ana kula da karantarwa ce na fahimci da za mu da samun rayuwa sannan wannan gaba na sanar da mu cewa abdulmuttalib kakan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ya mutu akan turban musulunci domin da turban da abdulmuttalib ya mutu akai ita ce manzo yake kira a kanta aida da bai tashi hankalinsa ba dan sun ce damar hanyar da babanka ya mutu akai za ka yi da sai ji ta bai mutu akai ita ce ne nake kira ko amma da yake ba ita ba ce sai zama su sun dage su dan su raba mar abin da ganin girman nasa baban yanzu babanka abin da ya tafi su, kai kuma akai kishin za ka tafi to haka waɗannan irin wannan salo-salon masu kira zuwa ga shekar masu kira zuwa ga halaka suke ko yanzu idan wani abu na gaskiya ya taso kana kokarin tabbatar da abin da yake daidai aka fuskanci cewa gaba da gaba da kai ba zai sa a yi nasarar kamar wannan abin da kake kai na daidai ba sai ka da an tafi wurin babar sai a haɗu da baban da to ɗan kufa ga shi da shi yanzu kamar wani a garin na ce wai wani ne ya ce zai gaba da gaba da shi ce wai abin da yake ba daidai ba shi ne iya shi ya fi kowa ko to haka karba iri ɗaya su layin guda ne in an ga cewar a hana ka tafiya akan daidai ba zai ba gaba da gaba da kai ba zai ba sai a fake da wani wanda kake jin nauyi sai a biyo ta gurin don a daƙile ka ko kuma a hana ka to da shi ma ta suke masa hujja da cewa babansa ba da ya mutu ba akan abin da annabi muhammad yake kira akan ya mutu me zai sa ya kyamaci wannan abin ya zo ya kama wani abu daga baya shi ne sanar da suka yi saboda haka falayyar rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya aribuha alaihi shi kuma manzon Allah kira da aminci Allah tabbata a gare shi bai gushe ba yana bujiro masa da kalmar shahada a ruwayar sha'abi da ke wurin imam tsabari fa qala lahu zalika mirar abin da ake nufi da wannan cewar falam yazal rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ha alai ma'ana manzo da ya gushe ba yana ta fadar kulla ya am kulla ilaha illallah kalimatu ai kalimatan ashhadu laka biha illallah yana ta maimaita, maimaitawa yana ta maimaita? wannan sai ke sanar da mu cewa A addinin musulunci ya shar'anta ka tallata wa wanda ba musulmi ba musulunci ko da yana kusa da mutuwa ko kuma wannan hadisi na sanar da mutuwa, ana cewa da wanda ya kusa mutuwa ce ne la ilaha illallah ko to da haka maganar da ake faɗa cewa in mutum yana kusa da mutuwa ka zo ka faɗan la ilaha illallah dan ya faɗa amma kan ka ce masa ce ne don kare ce ba za a ce ba wani ai nuna da fito ne ai wanda ya karɓi rayu a kan turba addinin musulunci ba a yi za a faɗi la'ila idan lawo ce ba za a faɗa ba in ku hayya faɗa ka dole nan dama abin da zai ƙare da shi ke kuma cewar ka da kake ba zai hana shi sauya ba an fahimta ku saboda haka za a faɗi cewar ka ce la'ila idan lawo umarce shi da faɗar kamar yadda manzo ya umarci abu talib sai ya faɗe an fahimta sannan a wannan gaba ta dangiyar da manzo sallallahu alaihi wa a yayi ta sai ya ga wato dan uwan babansa babban sa ya karba addinin musulunci ana fayyace mana bayani kwaɗai na manzo sallallahu alaihi wa sallama akan shari'ar al'ummar Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma alaykum harisun alaykum mai kwaɗayin abin da zai zama wato shirya ne gare mai kwaɗayin ci gaban ku ne mai kwaɗayin kyautata al'amuran to da kan manzo ina fito da wato kansa da damuwarsa da kwaɗayinsa da a ce wato ɗan ƙoma ban ya karɓa da mutunci kuma da ke ta ƙoƙarin wasu sama su karɓa sannan wani yana mana tausayi na manzo sallallahu alaihi wasallam da ya bar duk abin da yake ya zo ya zauna a gefensa ana kokarin hana shi kuma na kokarin siyasa shi an fahimta ko sannan dagiyar mai dagewa a kan sai ya batar da bawa kada kai mai kokarin ya shirya ka gagara da wannan ko kuma ka ga cewar wasu kai ka gani in dai shi bai da ba to kai ba ka gajiya wannan manzo na koyar da mu bai gajiya ba har sai da ya ga abin da Allah ya zartar to da bai san abin da Allah ya hukunta wa Abu Talib ba sai da ya ga ba ransa ya mutu akan abin da ba shi kira shi ko to da kai yanzu kaddarar da Allah ya zarta akan ta fito fili kowa ya sani sannan ya hakura ba ya je kai ba ake so ka zama kokarin ka na ganin wato wani ya karɓi kalma Allah ko kuma ya shirya ya bi tsarin turbar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba al'umma kira zuwa ga sunna kada na ciyar mai kira zuwa ga bid'a kada na ciyar mai kira zuwa ga arnanci ko munafurci ya sa kai ka kare ka ce kai ina na yi yayi na a yi kai har sai ka ga abin da ya tura gozu ko buzaye ya eh wa ya'udani bi tilkal maqala su kuma a daidai lokacin suna dawo da magana nan da suka faɗa masa ɗalibai suka ce abinda ake nufi da masu dawo da magana, abu jahal da abdullahi bin abi umayya su ne masu sake lalata su ma abin da suka faɗa wa abu talib cewar a targhabu an millati abdul muttalib ko targhabu an millati abdul muttalib kamar da yake wannan wannan da yake suna mana kasiyar masu hana bayan Allah bin turba Allah kasiyar masu kira zuwa ga wuta a kokarin su kai su halaka ba haka ba ta kaje irin wannan abu Allah yana cewa wala taqrabu zina ko manzo yana cewa iyyakum wa kaza wa kaza ifado na cikin abubuwan da ya hana ko ijtani bu saba al-mudiqan a ciki ya faɗi zina da abubuwa masu kama da amma sai ka ji ko na nasin sai an yi zina ina cewa kar ka yi ba da kwandon ba ka kwandon shi ne maganin matsala mana na tallata ba kai ya fi kuka ko mu faɗa da ƙarfi mu ja maka za ka ba shi ka yadda yake da naci a kafiya da tunanin sai ya yadda ya tura wani zuwa ga halaka kai ma da wani laki da kafiya ka gaya wa mutane inda da ke da halakar da ke za ka ranta ta gani wannan gwagwarmaya ce tun farkon duniya har Allah ya tafi alkiyama tsakanin masu kira zuwa ga Allah da masu kira zuwa ga shaidan da shaidan shi tsakanin masu kira zuwa ga suna da masu kira zuwa ga bid'a haka ra'ayi ta sai hatta qala abu talib hatta ta kai abu talib ya ce akira ma takallaba ma akira ma sallama karshen abin da yake da su huwa alamin da ke abdul muttalib shi bayyana nan akan sirbar babansa abdul muttalib wa aba an yaqula la ilaha illa allah yake yace la ilaha illa to a wannan gabar malamai suke cewa da yiwuwar marawacin hadisi ne yake huwa ala millati abdul muttalib saboda ai hatta qala abu talib har abu talib yake in za ka faɗa abin da abu talib yake shi akan kansa ai sai ka ce ana ala millati ko ni ina nan akan turban abdul muttalib babana ma'ana shi ne yake ka to malamin su ce da yiwuwar mai ruwaya ya iya ce ana saboda munin magana kada ma ce ni ina nan akan turban abdulmutsalin ita kamar shi ne ma yake faɗar abin da abu ɗalib yake faɗa an gane ku shi yasa sai yake huwa alamin abdulmutsalin wasu malamin suka ce da yiwuwar haka da yiwuwar kuma haka na batun hadisi to sannan bayan wannan wannan yake sanar da mu cewa tsarin da ubangiji shi kuɗa. akan bayansa ya zartar game da halittunsa na cewar yukhrij al-hayya min al-mayyit wa yukhrij al-mayyita min al-hayy ko huwa alladhi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min ta yadda ka iya Allah ya ce shi ne wanda ya halicce daga cikin ku da ya halitta akwai masu bantsire masa masu kafirce masa masu ce masa wani kun mu'min akwai kuma wanda ke ba da gaskiya da shi ne ba abin da yake waɗanda suka su cikin waɗanda ba za su ba da gaskiya da shi ba yadda ka iya shi yadda ake ganin kima dar da inda suka biyo ko layin da suke ba yadda ka iya sai ka tar da irin ta shi haka kuma in layi ana ganin wasu ko ne zuriya to idan da shirye a ciki sai ka gan shi an gane ku saboda haka za ka ce eh, to ai turban da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai ake turba shi ne kyau asali ne mai kyau tushe ne na gari tun daga annabi Ibrahim taho taho taho taho har zuwa to ana sai ce shi da waɗanda suke gefe da gefe iyaye da kakanni duk na gari amma saboda Allah ya tsara akwai nagartattu a ciki akwai wasu sai annabi saboda haka abu talib da Allah bai hukunta masa shari'a ba kai a matsayinka na bawa ba ka da yadda kake tunda ba duk yadda kake da san abu talib ba ka kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi ka sanin dadin sa ko ya fi ka cin gajiyar sa kuma ya fi ka sanin ina da haƙƙi ne kiraye su zuwa ga Allah kuma ya kira shi kuma ya fi ka ƙwarewa da gogewa da sanin makamin kira zuwa ga Allah amma bai nasara ba a kan ba a tsara haka ba to ba yadda ka iya karɓa haka kama da gaskiya da ka faɗa ba don wai daɗi kake ji abu tsalib bai musulunta ba a faɗa za ka yi a kan ka karɓa abin da Allah ya hukunta ya kaddara ko a babanka ne haka za ka faɗa ko a ɗanka ne haka za ka faɗa haka Allah yake tsarin shi yasa Allah ya ce daraba daraba Allah masal lil ladina kafaru mar'atu nuhin wa imra'atan in ana maganar mata shiryayyu ai ya kamata a ce duk matan annabi duk matan manzo ta zama suna cikin ɗan gaba gaba ko da an saukar da wahayin ya gani za su sani tare ake kwana tare ake tashi to amma ka gado da haka matar annabi nu matar annabi nu suka zama cikin kafirai to ka sallama da abin da Allah ya hukunta an fahimta ai in ana tunanin cewa da wanda zai fi kowa dacewa da ya karfi shirya ya kamar dan annabi ya kamar dan manzo amma dan annabi nuhu ya halaka ya kabin ko ai inda wanda ya dace ya karɓi abin da ido da shi na gaskiya da shirya to ya ci a ce baba ya karɓa ya ji daɗi cewa ɗana ne dalilin shiriya al'umma da shiriya tare kenan amma ba yadda annabi ibrahim ya iya babansa da musulunta ko kira da cikin ma wanda yake cewa ka kaurace mu la arzu mannan ko eh wahdun ne mabiya dan faje ke kashe man da gani to haka ta faru to in ka koma irin waɗannan dalilan suna gaya maka cewa ba yadda ka iya da abin da Allah ya zarta ka karɓa ka faɗi abin da ya hukunta ka imani ya fi kowa sanin bayan ya fi kowa sanin abin da ya dace da kowa daga cikin bayan tunda ya hukunta a wancan farin falillah ne wanda aka hukunta masa ba baka da yadda saboda haka wani yanzu a ayi suna cewa ai abu talib dan uwan baban annabi bai musulunta ba ba mu muka faɗa ba manzon da aka aiko da kansa ya iya abin da i ba a karɓa ba wanda suka rayu da su suka gaya mana ga abin da ya faru da manzo da dan uwan baban mu ma muke faɗa ne na ma an fahimta ko to in haka ne da ai da ba a shakarar da ayoyin suke magana rashin shirin baban annabi ibrahim da ba a karanto na matar annabi nuhu a ta ta masu ce da a rufe wannan magana a daina faɗa ko to saboda haka baya da kariya da abin da Allah ya duk wani hadisi da kuma ayoyin da irin waɗannan duk suna sanar da su wa fi riwayati mujahid a ruwayar mujahid cewa ma'ana abu talib da abin da yake da manzo cikin irin manzon ya faɗa kai dan dan uwana millatal ashiya ina nan akan turbar iyaye da kakanni ina nan akan turbar tsofaffin mu ashiya shine wanda girma ya cin masa ya tsofa kira ka tsofaffin mu da suka rayu akan abin suka rayu suka mutu ne ma ina nan akan haka abu tsari ya tabbatar wa mace kuma ya zo cikin wato hadisin abi hatim wanda aka da daga abi hurairah wurin imam muslim da tirmidhi da tabari ana cewar cikin abin da abu talib ya faɗa wa manzo bayan ya ƙoƙarin ya karɓi kalmar shahada ya ce laula an tu'ayyira ni ƙurai ba don kada ƙurai shawa su muzanta tani ba su tsaraita tani ba yaquluna hamalahu alaihi ma hamalahu alaihi illa jaba zama suna cewa babu abin da ya sa na karɓi la ilaha illallah wa sai rai mutuwa ta zo min na barar da abin da nake kai na kama na yara ko na kama abin da aka gabatar min daga baya dan kasance illa jaza al-maut illa illa jaza al-maut ko wato fargaba da tsoron mutuwa ne za na faɗa la aqarartu biha aina da na sanyaya maka idanuwa da wannan abin da kake so maka da na je da na karɓi la ilaha illallah wannan kafara amma ba na son ban baya da kunya haka ake faɗa yanzu ba irin wannan shirba za ka tarda yanzu musulmi ina da abu na gaskiya karara marara da shi kayan kama ɗan sai a zuwa ce ai wane ne ɗan surku ai wane ne kaza ai wane ce sai fasa ka a ce maka mun waye gari an zama kamar yanayin yadda Allah yake faɗar muna la antum ashaddu rahabatan fi sudurihim min Allah ko mu'minai sun fi garin kwarjinin ku fiye da Allah sai ki bayyana da abin da suke kai na munafurci su koye zo a yi sallah da ku da su a fita yaƙi tare da ku da su amma Allah su yi abin sun fi tsoron ku gane su Allah ne a kan su bayyana da annabcin su ubangijin da ya san kowa abin da yake kai ya sani su bayyana shi ma duk abin da ya musu a musu su sun fi tsoron ku akan Allah da suna tsoron Allah da ba su haka ba su haka sai ga mutane su karfi irin wannan turba irin wannan salam wai kada a ce kayi abin kunya kuma abin daidai ne a shari'a mace ce ka gani kana ai tsawon wanki yadda suke da wani kuma ce yanzu muka dauki an muka ba wani ha a faɗa man su sai ne haka ba ka yi su wani an kawar da ce sun saba suna abin su ci gaba da kawace sanin ma ke ta su ɗaya ko ya fi daɗi a ce gaba da abin ke shida ba abin da ake tsoro a ko a ɗauko wanda ba su zo da da su ita da ita to za ku samu da ku zo ku ci gaba da zaman kirki amma sai ka zama jira ta ai yanzu ai ba ya ka ba kai dai ka nemi wata saboda ne ka haramta ma abin da Allah ya halatta ko saboda ka a ce wai kun ci amana ko ba ku ci ba har da Allah za a halatta da aure gare shi mutum ne kirki ya halatta da aure gare ta mutum ne kirki mai kokarin addini ita ma da kokarin addini zai taimaka mata ma har da 'ya'ya ba zama ya yi da zai ke 'ya'ya da kare kan zai da suke kawance da wancan ashe mu muka ba da ita kuma kan wata bishiyar to kan ku kada a faɗi haka amma fa kuma rushe abin da Allah ya halatta ko za ka za ka fita to ce mun ajiye wannan abu ba turba ba ta musulunci aka je ka so wajen saboda kana ake kayan abin kunya kuma abin ba abin kunya bane a musulunci abin da ake guje maka shi abun kunya abin da ya saba wa shari'a shine abin kunya na gaske amma ba ka kin abin da yake daidai shari'a ba ka so ka ashe a cikin ba ka jabu na Allah ya fara ba suna da la ya fafu da billah nan mata na zargin duk wani da zargi ba sa tsoron ka dai ka ta zargin ka faɗi da abin da ka faɗa musulunci san ba Allah wannan shi ne salon da ya kama ba a irin wannan salon da a halar da sarba ce ba ta musulunci ba kaci wasu a ce ka yi abin kunya a kan abin da yake daidai a kan abin da yake shari'a abin da yake shari'a a ba daidai ba ka yi abin da yake daidai ka yi abin da yake shari'a shi ne ya kamace ka ko duk za a ce ba kusa sa ba kai ka san ka kuma Allah ya zama yana yi da kai shi ne ka tsira sai da ce mutane suna da kai da ya kai Allah baya yi da an fahimta Allah ya mu dace to bayan haka a ƙarshe shi ne sai waɗannan ayoyi ayar da Allah yake cewa ma kana للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم da ayar da take cikin ruwa imam muslim yake cewa wa anzala ta'ala fi abi talib fa qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lam bil muhtadin wannan ayi za mu sa a darasi mai zuwa in su kaɗai muka yi su zama darasi mai kuma damar mu ƙara da wani hadisi sai mu ƙara abin da muka rage Allah ba mu ladar wanda aka fitar da su cire kotu ban har sai Allah ya ce Thank you. iyaye da kakanni eh, shi ne abin da ke akwai kamar da Allah yake faɗa shi Al-Qur'ani sai eh, dama zargi ne abin zargi ne an gaya musu cewa su ba Allah ta ce ah, Allah wajen na ba ana ala ummatin wa inna ala atarihi mutadin ko muqtadin mu abin da mu da kakanni suke ce za ba za mu bari wannan hujja ce ta shedanci eh, Allah ya kiyaye Allah ala ala wa sahbihi wa ala wa ba'd wannan kisa hukuncin wanda ya addu'a da Hausa a cikin sallah sallar ta tana nan yi. addu'ar ta kuma ta yi malamai na magana cewar idan ya zamanto ba za ka iya roƙon Allah kan buƙatar da ta tsaya maka a rai da larabci ba to ba za a haramta maka roƙon Allah a gurin da yake cikin gurin da Allah yake amsa addu'a ba kuma wannan an ce misali sai ka yi ƙoƙari da larabci kada garin ka larabci saboda ba yaran ka bane maimakon ka roƙa ka ce ka a baka kuma an fahimta ko ka ga sai a kwatariya sura ka suka ce ba ka da yadda ka iya za ka tsoraci Allah gwargwadon ikon za ka yi abin da kake iya yi za ka wasu malaman suke ganin idan bayan ka yi abin da kake na tasbihi a sujjada subhana rabbiyal a'la subhana ko subuhu ko dosa rabbul malaikatu war ruh ka kuma abin da kake so ka roƙa ya Allah ka dace da yarinyar nan baiwa Allah nan a yi auren nan da ni amma za ka sarƙafa wani larabci da ɗaya wannan larabci ba ka iya da ka je garin ka ce a yi da kai ka ce ka a yi da kai to gara ka yi da hausar ka kan gane ko da kuma malaman da suke da wannan fahimta wasu kuma suna da fahimtar cewa a'a aikin da aka ce ita sallah tana da abubuwan cikinta da suka ishe ta tunda da har aka ce wanda ya atishawa ba zai ce alhamdulillah ba a cikin sallah kuma wanda idi ya yi ba zai ce da shi ya samu kalla ba ana cikin sallah ta ce shari'a ta zo da waɗannan abubuwa ta ce a yi a wajen sallah su ce da cewar haka ma wata magana da ba wacce ake yin ta da suna ko tasbihi ko karatu ko tahiya ko kaza ko kaza ba ba za ka zo da ita cikin sallah kuma da suke fahimtar haka cikin lafiya amma da dama suna magana cewa in dai kai abin da kake iya yi na roƙon Allah subhanahu wata'ala kake da wata buƙata da ba za ka iya sarƙafa ta larabci ka faɗa da Hausa ba zai zama laifi sannan ka tayi addu'a kuma da ilmin Allah Allah zai karba in kuma ka so za ka iya shigar da addu'ar taka cikin lafazan da manzo sallallahu alaihi wasallam masu kuntar abin da kake so karo misali rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ka ce Allah ya baka duk wani kyakkyawa a duniya ba ta da kake so ta kware tana cikin kyakkyawar duniya an fahimta kai wannan ka gamsu da shi kuma da cewa eh ya san abin da ka kullata a rai roƙonka na aba na ka dace da auren wannan zuwa anan ne kake wannan rabbana atina fid dunya da zai karba maka akan wannan bukata an fahimta ko kama a ce ta bawa shi da ya fi so ya ji abin da yake nema ya shigo a ciki an fahimta ko to ba za ka hana Allah ya samu wani kuma yake cewa mai yana hukuncin waɗanda suka yi rayuwa kafin zuwan annabi bayan aiko annabi isa ba su samu addini mai kyau ba ya ce nan ba addini mai kyau ne ba samu ba domin har lokacin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama irin su salman fari da ya rayuwar bin addinin kiristanci babban fadan da ya rabu da shi na ƙarshe bayan ya zauna a ƙarƙashin fada-fada kama guda uku kowanne ya ga alamun rashin lafiya ta barin duniya sai ta da shi to kake min nasiha da in je gurin sa suka da wannan addini sai ta tafi gari za akwai fadawa ne ina nan akan turba wannan addinin ba gurbatacce ba je ka same shi kafin kenan akwai irin abin da Allah ya ku annabi Isa din har a wannan lokaci har ƙarshe ba dan ƙarshe ta da shi gaskiya a yanzu ban san wani fara da zan haɗa ka da shi ba in bayan ba ni da rai amma tafi garin da dinin yasri madina kenan a nan manzon da Allah zai aiko na ƙarshe zai bayyana kuma ibiyo yanzu har Allah ya nuna masa manzon Allah kuma ya bada gaskiya da shi kaga akwai abu sannan kuma an samu suna da abubuwan da Annabi Ibrahim ya tafi ya bari da irin su dawasi gudanar da wasu abubuwa da aikin hajji sai da gurɓata su da aka zo an fahimta ko to saboda haka ba wai ba su bane kwata-kwata akwai dan a lokutan akwai kalmomi da lafuza da kuma wato abin da aka samu na bayanai na wasu da ba su tafi akan abin da yake na arnantin da ake ba a lokaci ba waraka ta bin naufar da khadija ta mai manzo ta kai shi gudansa lokacin da aka malaika jibin ya fara zuwa masa da wahayi yi biyar na farko suratul alam. da ya yaje sai ke bayani cewar ina ba sanda za ka bayyana da wannan abin da aka zo maka da shi ina taurayi mashi karfe ice maka maka ai wannan da ya zo maka irinsa ne yake zuwa wa annabi musa a ina ya gano wannan a ina ya sani kaga akwai shi na, ko to da haka ba babu bane isa malamai suke magana ko da ake magana cewa fatara yankewar manzo daga wani zuwa wani ba yana nufin a tsakanin babu wani abu na shirya bane kwata-kwata ba haka ake a sai dai a ce wasu abubuwan sun gurɓata amma za ka tarda akwai abubuwan da suke na gaskiya ɗin kuma wasu da suke ƙoƙarin su buga gaskiya suna bi an fahimta ko kuma sannan shi ubangiji shi san hukuncin da zai akan kowa wanda suka rayuwa irin wannan ya ga yanzu, zuciya kowa wanda inda ya samu bayanin garai kullai kullai zai bi Allah ya san shi wanda kuma zai biya san shi kuma wanda ake magana za su shiga jarrabawa ta ubangiji in ma an tashi tsiyama kai baka san komai na wani abu na shirya ba ka tara ku gunguwa cikin ga wuta ta malaku zai ku shiga wuta to a nan za a gane wanda ba zai biyayya ba da wanda zai wanda ya kama ya ta ta ta da biyayya ne zai tafi aljanna wanda su ce wuta kuma ga haka wannan ko an zo za ta yi an gane ko jarrabobi da Allah yake bayan suna da yawa Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk